kungiyar kare haƙƙoƙin tattalin arziki wato SERAP ta maka shugabannin majalisar dokokin ƙasa da Godswill Akpabio da tajudin Abbas a kotu kan abin da ta kira haramtaccen shirin kashe naira biliyan arba'in domin sayan motocin silke ɗari hudu da sittin da biyar da kuma naira biliyan saba'in a matsayin tallafi wa 'yan majalisar. Ƙarar ta zo ne a daidai lokacin da shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio ya bayyana wa duniya cewa a kawo majalisar ƙasa magaji tambuwal ya aika wa 'yan majalisar da alawus na hutu yayin da 'yan Najeriya ke fama da matsanancin talauci. Sairab ta ce ƙididdiga ya nuna cewa mutane miliyan 137 ne ke fama da mummunan rashi da talauci a Najeriya, saboda haka take so a dakatar da majalisar daga kashe waɗannan maƙudan kuɗaɗe domin ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma haƙoƙin bil'adama na duniya. Amma ga ɗan majalisar wakilai Abubakar Hassan Fulata ya ce waɗannan kuɗaɗe da ake ƙorafi a kai ba kyauta ba ne. Ni ɗan misali na Najeriya gaba ɗaya tun da gaba ɗaya in na zo yin aiki na Najeriya gaba ɗaya ita ce mazaɓata. An ce na zo na yi aiki na gabatar da doka. aikin nan kuma ya shafi gaba ɗaya ɗimbin Najeriya gaba ɗaya. An ce a sayi mota, motar ma bashi a bani ana cirewa daga cikin albashina wadda kafin na gama majalisar nan shekara hudu sai na biya wannan bashi gaba ɗaya kafin a kyalin tafi. Shi kuwa gagara ba don majalisar dattawa sanata Alin Dume ya ce wannan abu da ake cece ku ce a kai abu ne da aka saba yi a majalisa. Wannan tsari ba yau aka fara ba tun da aka kawo gwamnatin demokradiyya tun alif 1999 ake yinsa. Na tuna kwarai cewa farkon da aka yi na majalisa na 1999 yan majalisa kowanne an saya masa pijo lokacin akwai pijo 504 su yan majalisa kenan 504 na wakilai su 504 aka saya musu majalisar dattawa kuma an saya musu 505 su kuma aka yi haka lokacin da ni na shigo kuma alif 2003 wato na majalisar wakilai an saya mana lokacin an fidda wani mota kuma 307 shi aka raba mana su kuma sanatoci aka saya musu kamri to ko sarap tana da hurumin ɗaukan matakin kai shugabannin majalisar kotu kuwa masanin harkokin shari'a mai nasarar umar ya yi bayani sashi na 15 sakin sashi na biyar na tsarin mulki ya ɗora wajibci akan duk duk wata hukumar ta yaƙi cin hanci da rashawa da kuma amfani da kujera a gina kai saboda haka hukumar sarraf in ta yi wannan abu ta yi daidai kotu ce za ta iya daidai da hurumin sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya ta ce eh yan majalisa kun yi daidai ko yan majalisa ba ku yi daidai ba daga nan daga ƙarshe ta yi furucin da ta gani shine alƙalanci akan wannan magana ba a sa ranar da za a saurari ƙarar ba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.